Masu sauraro Assalamu alaikum Hawa Kabir ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai. Kuma a shirinmu na yau ina tare ne da El Cikaji wani tsohon dan wasa wanda yanzu haka ya rikide ya koma malamin makaranta amma kuma hakan bai hana shi ci gaba da gudanar da sana'arsa ta fim da waka ba. A wani bangaren kuma ina tare ne da wani babban dan kasuwan sai da fina-finan arewacin Najeriya na Kannywood wato Alhaji Rulwani Yusuf daga jihar Kaduna tarayyar najeriya na kuma fara da tambayar elhud ko ya yake gudanar da sana'arsa ta fim a yanzu haka ganin ya koma malamin makaranta sai ya ce to duka wayan abubuwa ne da muke kira na fasaha waɗanda duk sanda allah ya ba mutum wani abu da yake ƙari akan halayyarsa zai zama barin shi yana da wahala kai tsaye amma lokuta kam sun yi ƙaranci gare ni duk da farko na fara yin ainihin aktin ne a fim a matsayin acto na supporting da sauransu tsawon lokaci da daga bayan na cikin sai kuma na ga cewa to na yi allah ya sa ina da basirar rubutun waka sai na fito da wannan basirar na fara kuma a hankali a hankali allah ya karba na ci gaba da ina na fim na kuma ina na siyasa na tallace-tallacen kamfanoni da sauransu haka ne ta bugawa dai saboda neman mafita a rayuwa so wannan shine yanayin da ya tafi to amma wancan lokaci fuli abin da nake yi kenan a matsayin sana'ar da nake tallafa wa kaina to amma kasantu wani ɗalibi ne ina cikin hidima ta karatu haka na ta yi to kuma ga aiki ina yi to dole wasu abubuwan ba na iya samun damar da zan fito gabaki ɗaya na yi su sai da na ɗan taɓa wani lokaci sai in gudun ɗau shekaru ma ba a ji ni ba to wannan haka nake ta tafiya har zuwa yau ko za ka ɗan iya gaya ma sauraro wasu daga cikin fina-finan ka don su tuna da kai gani cewa lokaci ya ɗayan nisa ko? na yi iya ƙoƙari na tuno wasu kaɗan daga ciki akwai mutum ko aljan na jari films production ina cikin shi akwai wani fim na kamfanin mu alskun film production shi kuma KCC na sunan shi shi ma ina ciki sannan akwai wani zagon ƙasa na alhaji magaji sulson film production sai kuma akwai wani facala lastly da muka yi ga shine last film video film dai da na shiga home video to sai kuma tv drama da na yi around 2008-9 haka shi kuma ana kiran shi gado a rayuwa wanda wannan suna nuna shi a satellite na ji kaman african magic yawa african magic hausa su suka yi ta nuna shi sun dan lokaci suna ta yi kaman shi na fito ni ne main character na story na fito da suna usman am to yanzu yaya kana na ji dai baka bar rubuta waka ba fina-finai fa yan wasan zaka ka na koma director na koma script writing na koma kaza to ni ra'ayi na gaskiya akan wallafa ne na fi damuwa da rubutun wakokin nan da sun zo zan rubuta abu na aji amma maganar directing ko wani acting gaskiya yanzu ban da lokaci shine gaskiyar magana kuma yan uwanka suka ji yan ba su ce a ka dauki sana'ar kamar wasan yara ba ba shi abinda nake dauka shine part part ne ita sana'ar tunda film industry ya hada abubuwa da yawa wani ma kwata-kwata ba za ki taba ganin shi ba kila kamar writer misali in ya rubuta labari ba abin da ke fitowa sai labarin akwai wanda kuma yana ba da gudunmawa a waje ma wanda ko ɗaya ba za ki ji sunan shi ba kuma shi ma artist ne to da samta ni bangaren da na dauka shine bangaren wannan wallafa na rubuce-rubuce abin da ya shafi rubutun waka yanzu nan na fi mai da hankali gaskiya akai amma akwai wasu hasashen da ake cewa kwanan na ba abin da za a yi ma da ba za a sa sunan ku a ciki to wannan gaskiya ne duk da kamar yadda na faɗi din yanayin lokaci na aiki na gaskiya yanzu na kai kamar shekara uku zuwa hudu ban shiga wani fim ba aikin karatu na da nake yi da karantar da dalibai gaskiyar magana wannan shine abin da ya cinye lokuta na yanzu fiye da komai amma ba wai dan ba shi da muhimmanci ba ba dan bai da muhimmanci ba ko yanzu rubutu in aka ce mutum mawallafi ne musamman a bangaren rubutun waka gaskiya bai dainawa ko a kwanan nan ina da sabbin wakokin da na yi sun ta sama biyu uku zuwa biyar da waɗanda mayan sun kai hudu da suke rubuta da ina fusaran da na samu lokaci zan ƙara buga su. To a matsayinka na ɗaya daga cikin manyan jarumai kuma gashi yanzu ka zama malami gashi kana cewa abin fasaha ne ga kuma soyayyen abin a zuciyanka ba wani abin da kake gani ya kamata a ce ka tallafawa na ƙasa to duka na yi lokacin da na yi studio na wani kaina na kai kamar shekara biyu zuwa uku ina rike da shi to amma matsalolin da muke samu shine duk sanda ka kira yara kanana kana kokarin ka tallafe su akan wani abu da sai ga tunanin ku baya zama daidai musamman na yanzu da suna da gaugawa na ganin cewa nan da nan mutum ya zama wani abu ko ya zama wata tsiya wannan su ne matsalolin da muke samu da su to lokacin da na tafi da studio mun zauna da yara da yawa waɗanda wasu sanadina sun komo sun yi karatu da a yanzu akwai wanda sun gama NCE daga cikin su kuma ta shawara ta ne kamar yadda ni ma a baya waɗanda na haɗu da su irin wannan shawarwarin suka yi ta bani yasa na ci gaba da karatun ban tsaya ba har na kawo mu ga matsayin da nake kai a yanzu to wayannan su ne damuwar amma tallafi gwargwado shawara da na abin da ya kamata a yi ko mun ga abin da bai kyautu ba an yi duk wayannan muna sa baki har gobe domin studios da guraren da ake aiki inda dama muna zuwa mu kalli mai ake amma gaskiyar magana ni na daɗe ban shiga fim ba gaskiya wannan shine amma kuma rashin shigan ka ba wai wani matsala ba ne kamar yadda ka ce ayyuka ne suka yi ayyuka ne gaskiya ba ba ka daina wallafa wallafa wallafa wallafa har yanzu ina yanzu haka ina ciki yanzu ko akwai wani albishir da zaka dan bamu na cikin abubuwan da ka wallafa to daga ciki akwai duniyar farkara. wannan duniya rumfar kara wata waka ce da muka rubuta mun dubi ya al'amuran duniya suke so amshin wakan nan na cewa duniya rumfar kara mai ido a tsaka taka mu bi sanna da duniya wannan shine amshin wakar daga cikin ta inda zan iya tuna na yin wasafin duniya na cewa na ɗauko duniya sai na yi misalin ya mace in tana tashanta ta yi farin jini na gani a ce in ta taka ta wuce ko ina ana kallon mace in ta zarce lokacinta a tarihi sai da a ce lokacinta yau ya wuce sai ka ce ba wance ce da idan ita ta wuce yan maza sun ga ya mace yanzu ba mai mata dubiya. kasuwa sai ta ɗau talakan gari da nisa talauci yan uwa juyi na masa ta yo da da kai aka kwaikwayo sai ka zama kamar dan kwaikwayo a gano ka ake biyo mantuwa da kai kowa yayo ta dauko hmm, kuma gaskiya ne fa duniya kamar mace ce wato lokaci ne komai akwai lokacin da za a kalle ta akwai lokacin da za a ga ta kin ga wannan shi amma mazan mu ai haka suke su ma to duk da haka ai kin ga duk abin da kake yi masalan kamar shi wallafa da ake magana fasaha ce da Allah ke sa mutum kullun kakan duba ne ka kaga menene in ka faɗa mutane za su saurare shi ya jawo hankulansu yadda idan sun yi sakon da kake so ka kai zai kai dan wakar baiti biyar ne ina zato na yi ta kuma mun yi amfani da wani sabon salo a wakar saboda ina da wani aboki aliyu suleiman shi a Legas yake kuma yana da rubutun wakoki irin na turanci shi ne wanda duk sanda muke irin wannan ayyukan da shi na kan fitar da sabon salo na wakata da in na yi da hausa sai shi kuma ya mana dan ainihin somari na wakar abin da ta kunsa a turanci saboda shi yawa rafin yake so kamar wannan duniya rumfar ka wannan da ne to a haka na dan dauko wakokin da muke da ita bayan wannan da muka yi duniya rumfar kara akwai da muka yi ta biyun ta duniya duniya duniya dai oh <laughs> eh dole ne mu kalle ta tasowa ta ana kallon rayuwa da irin abubuwan da Allah ya manna bai wanda na wahalci gaskiya gwargwado so nan yana cikin abin da ya yasa kullun nakan yi sha'awar nuna wa mutane ita duniyar nan ya take na taso cikin gata misali da tsawon wani lokaci na rasa mahaifina sai na koma cikin wahala wanda na wahalci yadda ya kamata to daga baya kuma cikin rahama ta Allah ana ta hanyar karatu din nan da ake har Allah ya kawo mu muka dawo inda muke jin gwargwado dai an sha wuya an ji daɗi an sha wuya an fita to wannan shine muke kokarin mu nuna wa mutane cewa ita duniya ba matabbata ba ce kana iya samu kana iya rasawa to wannan shine abubuwan gwargwado da fatan waɗanda kai domin su sun ji kuma za su karu akwai wani sako da ka aika masu sararu to sako shine dukkan abubuwan da muke gabatarwa muna da bukata idan an ji abin da bai kyautu ba a rika ba mu nasiha a kansu saboda faɗakarwa tana ainihin tasiri ne ga mutum yayin da kai masa ta hanyar da ya kamata wani lokacin mutum na laifi in ka dinga zagin shi kai abin da kaje ka sai ce na yi din da tun gaba a ci nasara abin da ake so yawa to amma duk sanda mutum yake wani abu da bai dace ba akwai hanyoyin da zaka bi nasiha ka gaya mai wayannan su ne hanyoyin da muka dauka ta bangaren wayannan waƙoƙi da muke yi za ci ga mun dauki sahu kala kala da amshin wakan wani in muka kira da kakala zaka ce wa'azi ne waƙoƙi na da na ta'aziyya ina da wanda nake kira Allah ka yarda da ni za ga ne magana akan halin arzika da sauran abubuwan da suke duka gabaki da so wayannan ya kunshi haka a cikin dukkan wallafe-wallafen da muke karkashin haka akwai ainihin tattara wakokin da na yi rubutattu da nake ƙoƙari yanzu ina so zan mai da shi littafi sunan shi kundin elhudu cikaji ko kuma rubutattun waƙoƙin elhudu cikaji za a kai makarantar a abu kenan zai zama ana ainihin nazarin su tunda duk a baya dama muna yi gaskiya jami'ar ahmadu bello da sauransu duka gurare ne wa'inda muna zuwa dan nazari mu kanmu a wakokin da muke rubutawa akwai wanda yakan zama research ne matsayin mu na basu masu bincike za mu dubi wata wani al'amari sai mu ga mai bincike a kan shi mana mu fito da wasu abubuwa muhimmai sai mu gabatar to muna yi ne saboda ɗalibai ko a nan kwalejin ilimi ta fce zaria akwai ɗaliban da nake da su a na bangaren nazarin harshen hausa da suke ta nazari kan wasu daga cikin rubutattun na wasu sun kalla a bangaren waƙoƙin siyasa da nai wasu sun kalla a bangaren waƙoƙin soyayya da ire-irensu wasu sai suka yi wa nasu taken cewa kaɗan adan harce daga cikin wasu da waƙoƙin elhuda cikaji to kin ga duka wayannan hanyoyi ne na bincike kuma mu muna amfanarwa kenan tunda duk abin da muke yi zamu iya fitar da sabon yare a cikin waƙoƙin mu kuma mutane su karbe shi su yi amfani da shi to ashe wannan ya nuna cewa wani abu ne muhimmi wanda Allah ke ba da shi to kuma ya kan da ya nuna kamar ma sana'ar ka ta waka ta fi ta fim kenan eh gaskiya na yi fim farko farko ne na ban daɗe sosai ba da akwai har tv drama na yi tsawon lokaci amma daga baya ne yi switchin wanda na fi mai da hankali bangaren rubutun waƙoƙi gaskiya shine abin da ya fi damu na fiye da aktin a bangaren sha'awa ta gaskiya ka idan ma babu kiɗa rawa mu lura da zamani ce kowai sa ta ya tallafi a gare ni kar in shiga damuwa tallafin zuciya na saurara duk lafazinka wanda tunanin ka ya baka komai lokaci ne ka gane sai kuma mai rabo in kaji Nisan soki so kuma dalla kuma kamar yadda na faɗa tun farko ga dai alhaji rilwani yusuf da bayaninsa akan maketin da kuma nau'o'insu shi maketin wato dillancin eh, fina-finai yadda ake yin shi eh, hawa-hawa ne kusan kamar hawa uku ne akwai wanda zai yi fim ɗinsa tun daga farko har karshe ya gama shi komai da komai to daga nan ya tsaya kenan to zai zo ya samu maketa ya ce to ni ga fim ɗina na gama saboda haka miciniki in sai dama in na saida ma kayana ne na saida ma kai zaka buga ka saida sai ka sai ku ciniki ko nawa ya siya ko miliyan ɗaya ko miliyan biyu ko miliyan uku ya danganta da da girman fim din da yanda yanayin fim din yake to shi zai je ya aika kamfani ya bada kuɗi a buga mai ya zo shi maketa din kuma su su national sanso wato hukumar da take kula eh, da eh ta ci fina-finai to su su maketa suka sani ba za su duba fim ba za a shigar da fim ba kasuwa sai maketa ya ba da takarda ta kamfaninsa cewa shi zai marketing domin shi mai yin fim wato producer ba dama ya dauki fim ya kai musu su duba shi sai ta hannun maketa haka ka'idar su take shi maketa ne zai anshi takardarsa ya buga ya ce ni zan maketin saboda haka ga fim dina a duba mun so kin gani mutum ya gama ya ba maketa ɗin nan ya saya to shi kuma makita shi ne zai buga shi in ya buga sai ya sai da wannan fim wani kuma ah, zai ce ni zan kai kamfani a buga min idan aka buga su ma kamfanin ba za su buga wannan fim din ba sai sun ga takardar tace fina-finai sun ga certificate cewa eh wannan fim an duba shi an mai gyara an yi komai da komai saboda haka a buga shi sannan kuma za su ga takardar shi kamfanin wannan da yake marketing wannan fim wato wanda yake dillancin wanda zai sai da wannan fim sai sun ga takardar kamfanin shi sannan su ma za su buga so ko da kai kai kai fim kuma kana son ka buga to in ka zo sai kai magana da wanda zai ma dillancin wannan fim wato wanda zai sai da ma da fim din nan sai kai magana ka ce to ko da baka sayar mushi ba kamar na farko baka sayan mai ba za ka zo kai ku yi magana to shi kuma ne ɗaya daga cikin wanda za su min dillanci yawa kai ne za ka yi min dillanci saboda haka sai zai ɗauki takardarsa ya kai hukumar tace fina-finai a tace mai fim ya ɗauki sa ya kai kamfani a buga wannan fim ɗin to idan aka buga shi mai fim shi ya buga shi shi yayi yi shi ya buga kai kuma iyakarka kai kai kai dillanci saboda haka eh, za ka yi dillanci abinda kai mai dillanci ya baka akan farashi kaza kaza sai ka cire eh, ribar ka sauran kuma ka bashi eh, sauran fina finai sauran abin nan fim sai ka bashi kuɗin sa idan ya ragu ka bashi sauran fim sa. na uku kuma shi kuma wannan din shi ma in kana bukata sai ka yi je ka yi rajista kai ma ka zama maketa ka zo ka shirya ka buga fim din ka yi fim din ka buga ka zo ka rarraba ka raba wa 'yan kasuwa wato shaguna shaguna dillali haka su kuma su sai da ma da fim ɗinka wato kai din da mai kasa eh kai mai kasa amma sai kai register kai register wato zaka zama sai marketer eh zaka producer marketer yawa za zaka ci tudu biyu kenan kai ne producer kai ne marketer to zaka yi wannan sai ka abin nan sai ka sai sai ni ina ganin cewa goma kai an gama dina ina jin sayo da marketer eh, ko eh ya danganta da ra'ayin eh, mutum wani zai ga yayi fim din wani ma bai zai gama ma fim din ba kilan wani abu matsala haka ta kuɗi za ta faru sai ya bai da kuɗin da zai gama fim ɗin to zai zo za su yi magana da wanda zai mai marketing ɗin fim ya ba shi kuɗi sai ya je ya gama wannan fim ɗin in ya gama wannan fim ɗin sai a zo shi makita ya marketing wannan fim ɗin daga baya sai a zo sai a warware a raba kuɗi eh, a raba kuɗi duk yanda ta kama a lallai kan abubuwan eh. ashe akwai sauki sosai eh, akwai sauki kwarai da su to yanzu a mukaddara ka siya guda hamsin hmm. ko kuma dubu nawa kuke siya eh to ai ya danganta da eh, kai kin san eh, marketin hawa-hawa ne idan mutum ya yi fim dinsa ya buga eh, misali ya buga dubu hamsin to in ya ce kai ne maketin kai za ka yi mai maketin zai baka fina-finan nan gaba ɗaya ka yi mai maketin za ka raba duk inda ake sai da fim za ka rarraba kai ma kana da wakilai za ka aika fina-finan nan duk wanda yake so akwai kuma diloli wanda suke shaguna ne to dilolin nan ko kowane shago za a kai fim din nan wani ya ce a bashi ɗari biyar wani ya ce a bashi dubu ɗaya wani ya ce a bashi dubu biyu wani dubu uku daidai yadda zai iya saidawa to haka ake raba kowane fim din to akwai kuma wani lokacin da zaka ga cewa ga dai fim din an kawo kuma bai yi kasuwa ba ya kuke yi da su to idan fim ya zo kin san shi damin sana'a fim sana'a ce wata tana da tana da kusan a ce tana da risk wato akwai yawwa akwai kasada a ciki domin ne kasada abu ne wanda ka je kai ka sa kuɗin kai ko zai tafi ko ba zai tafi ba wato ko zai sayi ko ba zai sayi ba so idan kai wannan idan ka zo Eh, Allah in Allah ya taimake ka ya tafi ya sayu to alhamdulillah idan kuma bai sayu ba to abin da aka daidai wanda aka saida za ka ba eh, mai shi kuɗin da aka saida kuma wanda ba a saida ba za ka maido mai da shi so idan ka maido mai da shi wannan saura yanzu ana abin da ake kira ana, ana gwarama wato ana auction ɗinsa sai a sai da shi a rage farashinsa a yi gwanjansa a saida. Tuma dalla da fatan masu sauraro kun ji daɗin kasancewa da mu kuma a nan za mu da sa'aya a cikin shirin mu na yau a madadin sashen Hausa na Radio France International ni Hauwa ka birke muku fatan alheri.